Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Ya kai ɗan saurayi, ka bi sannu a sannu yayin zaɓar matar aure domin muna da 'yan mata har kala biyar a taƙaice waɗanda zan iya cewa na shaida kuma na tabbatar da hakan. Ta ɗaya akwai budurwa mai hankali ga biyayya da ibada da san karatun boko da na islama amma sai dai matsalar tana da san kuɗi kuma tana da san hutawa akwai yiwuwar ka ganta da sutura irin wacce kake so ka gama ce ta sanya ko saɓanin hakan ko ta islama ko ta al'adarta tana da daɗin zama matsalar ta kawai kuɗi idan akwai za a zauna lafiya idan babu za a yi baran-baran ta biyu kuwa akwai budurwa mai ibada da biyayya amma ba ta sanya hijabi kake tana sanya mayafi na mutunci sai dai akwai zafin rai ba ta ɗaukar ne ko kaɗan amma fa tana da daɗin zama idan an zauna da ita kuma an iya zaman da ita sai da ita duk inda ta yi rayuwa rijiya ma'ana ko ina tana nan ta uku kuwa akwai budurwa mai sanya hijabi da niƙabi ga ibada masha Allah ga ilimi amma sai muguwar zuciya da san kanta girman kai da jiji da kai ko na wata ɗaya ba za ka iya zama da ita ba saboda ba ta da kyan hali wata akwai makirci da tugu halinta mai zafi ne sosai ta hudu kuwa akwai budurwa mai ibada sosai da suturar islama ga ilimi ga kuma daɗin mu'amala sai dai a same ta ba ta da tsafta wata kuma tana da shi ko a same ta da wani hali na ajizanci da dai haka idan aka yi haƙuri za a zauna lafiya da ita ta biyar kuwa akwai budurwa mai tsananin son duniya wacce babu allah a ranta za ta iya aikata komai saboda duniya ba wai sanya sutura ta mutunci ko rashin ta bane a'a duk yanda ta zo za ta yi suturarta sannan tana wasa da sallah biki kaɗai zai iya sawa ta tara salloli biyar ko goma a kanta kuma ko a jikinta yi san duniya ne to tana wurin za kuma ta iya yin komai saboda kuɗi akwai waɗanda ban kawo ba saboda taƙaitawa amma nan gaba za mu kawo su a kashi na biyu Allah ya zaɓa wa kowa abin da ya fi alkhairi amin